Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta sake ɗage ranar fara aikin ba da katin zaɓe na dindindin a jihar Niger. Dama dai hukumar ta aje ranar Juma'an nan ne sha biyu ga wannan wata da muke ciki domin fara ba da katin zaɓen. Inda a yanzu hukumar ta ce ta sake sanya ranar sha tara zuwa ashirin da biyu ga wannan wata na Disamba domin gudanar da aikin. Madaki Muhammad Wasi shine jami'in yada labarai na hukumar zaben mai kula da jihar Niger. Ya bayyana dalilin su na sake sanya wata rana domin fara bada katin zaben. So wannan card reader din idan ka zo duk lokacin da mutum ya zo da card reader eh, wannan katinsa na dindindin a hannunsa sai a jefa kwato kamar miro yake sai a nuna wannan card reader din. To duk wasu abubuwa daga gare ka daga hotonka sunanka shekarunka da shauransu duk za su fito har kuma da ban yatsanka yauwa kaga za su fito tunda ku mutane duk wannan abu ba me yasa kuke ta sa rana kuna dagewa ta mun da duk wannan abubuwan wato dai karshi dai ba a gama ba cikin ikon Allah kuma za a gama a wannan satin a kawo mana su to sai dai bisa ga dukkan alamu sake sanya lokacin bai wa al'ummar jihar daɗi ba rabaran musa dada shine shugaban kungiyar kiristoci ta kan a jihar niger bai yi ba dalilin ya na ce bai yi ba domin wannan lokaci lokaci ne wanda masu bi suna hidimomi ko shirye-shirye na buki na christmas kuma yawanci ku gane cewa mutane ba su yin sallah a wamin christmas a wuraren da suke zama ita ma dai kungiyar izala mai wa'azin addinin musulunci a jihar niger ta ce lamarin fa na da ayar tambaya malam sanusi erana shine ya yi magana da yawun kungiyar To alhamdulillah gaskiya muna ganin wannan kamar wata makarkashiya ce ake yi domin a hana wasu 'yancinsu. Malam Muhammad Awal da ke rike da matsayin shugaban kungiyar guragu masu fama da cutar polio a jihar Niger ya bayyana matsayinsu a kan wannan batu. Abin takaici ne. Ɗage-ɗagen nan kaga yana iya haifar da manufofi iri-iri. Mu a ganinmu salo ne na a ci kuɗin gwamnati Duk da wannan korafe-korafe dai hukumar zaben ta ce jama'a su kwantar da hankalinsu kamar yadda madaki Muhammad Wasan ke cewa. Hakuri jama'a dai a haƙura. Dama yawanci in abubuwa suka faru hakan nan dole ne ka samu mutane suna ba ƙorafi. Muna dai ba da mutane haƙuri. Ko a kwanakin baya dai jam'iyyun siyasa musamman na adawa a jihar Niger sun koka game da yawan ɗage-ɗagen lokacin ba da katin zaben da hukumar ta INEC ke yi.